قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول kada ɗayanku ya yi burin mutuwa ya yi fatan mutuwa wai dan wata cuta da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan in ya zama na cutar ka kai inda ba yadda za a yi sai sai manzo Allah ce fal yaqul abinda manzo Allah ya hore ka fada kenan kace Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ce tafi min alkhairi wa tawaffani idza kanat al wafatu khayran li ka kuma kace ni eh, ga matar da ni mutuwa ce tafi min alkhairi قال حدثني آدم قال حدثنا شعبة عن عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال يسي عن كربو قيس دم أبي حازم يسي دخلنا على خباب نعوده mun shiga wurin al-khabbab ibn al-arash ne mun je mu gaida shi saboda rashin lafiya wa qad tawa sab'a kayyatin yayi har so bakwai Fakala sai yace inna ashabana allazina salafu mazaw wa lam tanqusuhum ad wannan sahabi abin da ya faɗa kenan ba shi da lafiya suka shiga su gaishe shi da ya kalle su ya dubi halin da ake ciki sai ce to ƴan uwanmu da suka gabata sahabbai sun sun je lahira duniya ba ta same su ba ba su fitinu da duniya ba ba su taba komai ba cikin lahiran ma'ana duk sa'an da ka gada da tara duniya ka tabbatar da kana cutar da lafiyarka mun gane ko abu babu dan arab kenan sai ce wai yan uwan da suka gabata sun tafi wa lam tanqusuhum dunya duniya ba ta rage musu wani abu ba na cikin ladan su na lafiya saboda me haka aka aka yi rayuwar ga taka ga kamar ta har aka bar duniya ba a tara duniya ba ba a samu abin duniya ba ba a sake ba ba a yi walwala ba ba a samu dukiya ba dukiya ba ta zo ba sai suka ce wannan hali da suke ciki ne ya taimaka ya ba su dama suka samu suka samu ladar su cikakka cikakkiya a lafira dan ba su tagala da duniya ba to sa'an nan shi habbabu dan al-arash sai ce wa inna amma mu gashi nan mu أصبنا مالا أصبنا ما لا نجد له ما لا نجد له موضعا إلا السرام yace amma mu su habab mu sauran waɗanda muka saura Allah ya mana budi muka samu dukiya yace halin sun je sun tarar da shi ne yana yana yana yana yana kwaba kasa yana gyara yana gini yana gyara gyara yana gine gine yace mm. amma mu da muka saura gashi nan mun samu dukiya muka tara har muka rasa abin da za mu yi da ita ma sai mu saka ma kasa ana gine gine mm. ka gina inda za ka zauna da kai da iyalanka sa'an nan kuma duk sa'an da fulotai ta samu kuke da hali ka je a kama wannan a katange a aje a kama wannan a katange a aje a kama wannan a katange a aje duk sa'an da ka samu dukiya kana gini duk sa'an da ka samu dukiya kana gini dan Allah dan mutum ya tashi mai da lafiya zai mutu ya ce ka taimaka mishi na ruwanka da shi kana da abin da inda zaka saka kuɗi dan makocin ka zai kwana yin wayna ruwanka da shi kana da inda duk dukiyar da za ta zama maka kaje ka saka kasa wannan kasa da kuke gani duk abin da aka saka a ciki sai ta laku mai duk abin da aka saka a cikin kasa min ha ku sai yau sai ake binne mutane ka taba jin tsoyi a a'a duk abin da aka saka sai ta yace gashi nan mun tara dukiya har ba abin da zamu yi da shi sai mu saka kasa illa tura ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعانا an nad'uwa bil maut la da'awtu yace ba dan manzon Allah yayi hali mu roki Allah ya kashe mu ba da na roki Allah ya karbi raina ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني ما سيارة سكساك زوا غيشيش وانشان da lafiya yana كونتي yau da suka sake zuwa gaishe shi wa huwa yabni jumla mubtada da labari fi mahalli nasbi ala al-hal ay halaka qawlihi yabni ha'isan lahu me yake gini me yake ginawa gidan miliyan 100 a'a garu yake tayarwa bangon gidansa ko ga ruwa yake tayarwa mm. watakila an yi ruwa kenan ko ruwa ya faɗi ya kada shi yana tayarwa Abinda duk bai ta kara karya ba mm. duk abinda da jinin da zai zai kai naira dubu nawa zai kai naira nawa amma duk da shi sai yace fa qala sai yace khabbab ya faɗi wannan yace innal muslima mm. yace lallai tabbas musulmi cikakken musulmi يؤجر في كل شيء ينفقه إن الله يباك دوكيا تهلا duk ciyarwa da kai Allah zai baka lada ka gina masallaci ne makaranta ce mara lafiya ne ka taimaka ma aka sai masa magani ko aka shimfide shi mara mutum ne bukata ka bashi kuɗi aure makokin ka ne zai kwanan wa ka bashi matar ka ce ƴaƴan ka ne duk ayyuka na alkhairi kai rijiyar bursa sai ka buɗa musu rijiya ka haka musu ka samu ruwan sha duk abin da kai suka ce za a baka lada ka babu kin ne ke fada illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab hmm. yace sai dukiyar da zaka yi ta gine-gine saboda me zai bayi zuwa ga me munafasa Allah ya ce alhakumut takasuru hatta zurtumul maqadir kalla sawfa ta'lamuna ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ma'ana khabbab sahabi ne hmm. yace duk dukiyar da ka ciyar in ka samu dukiya halal ka ciyar da ita hanyar halal Allah zai baka lada amma dukiyar da ka tara ka gina gidan da za ka zauna kai da iyalanka wannan Allah zai baka lada Zama hmm. da haka na ƙari na alfahari hmm. na gani na faɗa yace baka da komai duk tsarin da kai irin ginin da kai ba dai faransa da ingila da amurka da menene ba gobe sai kaga an kawo sabon tsari wani ya je ya gano ya kawo sabo ya gina naka kuma bai maka duk motar da ka hau ba dai japan da da ba suna nan suna kere kere gobe sai ka ga wata sai ka nemi ka saya to akan haka talakawan garin ku talakawan unguwan talakawan ka makotarka dangin ka kowa ba shi da haƙƙi a cikin dukiyarka tunda ka sakar da shi cikin karafa da ma'ana rabanka kenan duk kake ci mun gane ku dama mai aka ce ɗakinka ka na zama da ɗakinka ka na iyalinka da ɗakinka ka na baki sauran ɗaki nawa haka aka ce na shedan ما ليس قوله إن أصحابنا الذين سلفوا كأنه ana bi haula allazina matu fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi da sahabban da suka mutu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya bar duniya Allah bai buɗa musu ba kuma kafin cewa Allah ya fi son manzon Allah da قوله مضوا ولم تنقصهم الدنيا لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش saboda sun kasance ba yalwata abinci ma sai da kyau. Wa وأما الذين من بعدهم فقد اتسعت لهم الدنيا بسبب الفتوحات وما زاد من الدنيا فقد نقص من الآخرة إيه الله أي مسبودي gace duk abin da ya kare kan bukatar ka ka tabbatar da cewa ya rage wani abu na lahiranta kauluhu wa inna asabna kaulu habbabi yani إنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا يعني مصرفا نصرفه فيه إلا التراب يعني البنيان فعلم من هذا أن صرف المال في البنيان مذموم لكن المذمة في من بنى ما يفصل عنه ولا يضطر إليه فذلك الذي لا يؤجر فيه لأنه من التكاثر المنهي عنه لا من بنى ما يسنه ولا جنب به عنه mun gane ko ai ba san fasara ba ko قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abu hurairata Allah ya kara masa dace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa lan yudkhila عمله الجنة manzo Allah sallallahu alaihi yace kada ka taba tsammanin cewa aikin ka ba tare da jin kan Allah ba aikin ka zai iya shigar da kai aljanna ma'ana ka tabbatar da cewa wane ba Allah ne ya halice ka ba to ayyukan da kai duk baki ɗaya tun da aka haife ka kake tun da aka haife ka kake bautawa Allah har ran da ka mutu baka saba ba ba abin da ka daina ba duk kalifi kana yi a ɗauko wannan ibada a auna da ni'ima ta gani da Allah ya baka ko ni'ima ta addinin musulunci me kai Allah ya baka kai sallah kai azumi kai zakka kai haji Allah zai saka aljanna addinin musulunci me kai Allah ya baka baka turawa sun fi ka karfi ba sun fi ka iko ba sun fi ka tunane da dabara da komai da shake da komai ba amma Allah ya ba su kai mai kai Allah ya ba su ganin daman Allah ya zabe ka yace kai ne na ka zama musulmi a auna wannan ni'ima da duk aikin da kai wanne ne zai to me zaka ji ka ce ma Allah kai sa'annan kuma duk ibada ka guda nawa ne ran da ka balaga shine har da ka mutu ne za a samu kai yau gobe kana jin kiwuya in kai gina da safe da yamma ka rusa ka je kai ibada eh ka sa nan kuma ka je ka sami Allah ba haka bane haka ake yi mala'iku biyu ne wannan na rubuta wannan na rubutawa to wannan ayyuka in an dauke su ina za su kai ka a cikin sama akwai wani yuri da ake kiri da shi baitul mu kullum yadkhuluhu sab'una alf malakin mala'iku dubu saba'in za su shiga sun bauta wa Allah su fita ba za su kara komawa ba gobe wani za su zo tun daga farkon duniya har karshen duniya Ibada ka me za ta yi ma ibada ibadar za ta yi ma Allah sai manzo Allah ce kada ka taba tsammanin cewa ayyukanka kadai za su isa saka aljanna Kalu sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ban da ibada ba abin da kake yi da baccinka da tafiyarka cin abincinka ko man manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama menene mu lura fa ko man manzon Allah menene tun ran da aka ce kun fa anzir wa rabbaka fakabbir har da kasa duk wani musulmi ko musulma duk wani mumini ko mumina duk aikin da kai na ibada kan a shigar maka cikin ka an shigar mawa saboda me ya kawo maka amma duk da shi manzon Allah ya ce wala ana illa ayyata zammadani bi fadlin minhu wa rahma wala ana illa ayyata yataghammadani Allah bi fadlin wa rahma yace hannu sai dai in Allah ya yi min gamuta Allah ya yi min jin kai sai in Allah ya jin kaina ya tausaya min sa'annan sai shigar da ni aljanna ina waɗanda suka ce mu ne mun isa muke da mu za mu saka mun lamunce ma duk madiyama ya ce yi liwace la la la lana duk wanda bai san Allah ba shi ke cikin cikin wasa duk wanda ya san Allah wallahi tallahi cikin tsoro yake cikin fargaba yake har sai ya ga Allah ya saka ki aljanna don an ce wala ya'manu Allah kai Allah ya halitta ka in kai aiki da yake karba wai sai tambaye la yasalu amma yasalu duk hmm. aikin ka Allah ya karba ka zo ka ce ga ka da aiki Allah ce to na, ai ba ka duk aikin ka an karba amma ƙara an double fiye da yadda kake tsammani to a zo a auna da ni'iman da nayi maka a gani aljanna za ka shigo hammala iku sai in Allah an hammala iku in Allah yake zai manzo Allah yake man nuqisha al-hisab ukiba da aka yi masa dai daya a cikin lissafi kaza kaza a dandale da wahala suka ce ya za a yi ake manzo Allah ce ai kau da kai ake yi mm. ana lissafin ne Allah shine karim mm. Allah mai baiwa ne mai jin kai ne sai Allah ya da kai ranar lahira ya ce ya bawa na kai kaza kai kaza kai kaza ranar lahira dama ba hujja ya riga mu gidan gaskiya ko mm. lahira ai gidan gaskiya ba wasa ba ƙarya mm. kai kaza kai kaza kai kaza gashi nan kana kallo duka mutunta ga ce eh ya rabbi na yi haka ne yace ana ka maka na maka je ka anya sai banda Allah wai sai wani manzo Allah yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin minhu mm. ganin dama daga Allah madaukakin sarki wa rahma da jin kai saboda haka baka isa kai alfahari ka ce kai za ka shiga aljanna ba balle har ka ce ma wani balle har ka halatta masa abin da Allah ya haramta duk wanda ya halatta ma abin da Allah ya haramta ta halatta billahi allazi la ilaha illa huwa ka bautata masa kai shirka shirkul akbar manzo Allah ya je sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je wurin nasara na jira yace ya karanta musu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa ai suna jin larabci ai nasara ne don laraba ne amma suka shiga nasaranci mm. manzo Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki manya manyan malaman su da shehunan su da wada limaman su da wane ne duk sun mai da su ubangijin nai kuma bayan Allah suna bauta musu sai suka kada baki suka ce ya rasulullah ya ya sai suka ce ma na abuduhum ai ba za su ya rasulullah ba mu ne muke fada ko mm. suka ce ma na abuduhum suka ce ai ba bauta musu muke ba mm. muna musu biyayya ne shehunnan mu ne shugabannin mu ne malaman mu ne sai manzo Allah yake awalaysa yuharrimuna lakum ma ahallahu Allah wa tuharrimuna awalaysa yudillunakum lakum ma harrama Allah tudillunahu zai ce bala sai manzo Allah yake ba sa haramta muku abinda Allah halatta ku haramta suka ce haka na faruwa ba sa halatta muku abinda Allah haramta ku halatta haka haka na faruwa sai manzo Allah ce fatilka ibadatu ai ta musu kenan shehun ka ne malamin ka ne waliyin ka ne aikin ka ne kujeran ka ne makamin ka ne jama'ar da ka tara ce kasar ka ce shugaban ka ne ko menene duk wanda ya halatta maka abinda Allah ya haramta ka halatta ka bauta ta maka mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce kada ka ga cewa an ce ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna mm. ka ce to me amfanin aiki fa sai manzo Allah ce fasajjidu wa qaribu mm. ku kirdadi abin da yake daidai ku yi kokari ku kamanta ku kwatanta mm. ina ma na ku yi kokari ku kwatanta ku kamanta cewa kana kamanta sunna kana kamanta shari'a da sunna alama ce cewa kana cikin rahman nan da Allah zai sa wannan alama ce na cewa kana cikin wa'anda Allah zai jin sai saka su aljanna hmm. in kuma kan miƙe ka ba ka kana wasanni fa alama ce kana cikin wa'anda Allah ba zai jin kansu ba ba haka bane sa'an nan sai mahallu shahid na Imam al-Bukhari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yatamanna yan ahadukumul mauta hmm. kada ɗayan ku ya kuskura akul ɗayan ku dan tsananin rashin lafiya yace Allah ka taimake manzo Allah yace kada kai haka hmm. saboda me sai manzo Allah ce imma muhsinan fala allahu an yazza da khaira mm. ko dai ka zama mutumin kirki ne manzo Allah ce ai in aka baka tsawon rai sai ka ƙara yawan alheri mm. wa in ma musi'an ko ko mai mummunan aiki ne fala allahu an yasta'tiba mai yiwan Allah ya tsawaita ranka ka ga cewa bai dace ba ka nemi yardan Allah ka tuba ka dawo ga Allah ba alheri bane mm. sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول تشيء nana Aisha ta ce, Na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗa wa huwa alwawu واو الحال كمان هو ضمير المنفصل او ضمير الفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مستند الي خبر للمبتدا والجمله من المبتدا والخبر في تاويل في محل نصب على الحال اي حاله كونه مستند الي الى معنى مستند الي manzon Allah na jingine akan wa akan nana Aisha wuri manzon Allah ya tsaya ya sallah sahabbai suka dauki wurin wurin yin sallah mu da manzon Allah ya dauka ya karuwa zaman abin neman albarka nana Aisha da kullum manzon Allah na kan kirjinta yana kan cinyarta yana ta bashi sha da karbata ta sha dan Allah ba ta da albarka ba ta da albarka ba ka samu albarka ba كناتح صخرة يوما ليوهيها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي ai duk wanda yake zagin na aika kansa farkon zagin in ya tashi kansa bai sauka dama ita Allah ya kare ta wanda Allah ya saukar da aya sama saboda ita ya wanke ta to amma in bayan Allah Allah na son alkhairin su yayi yawa sai kaga wannan ya zaga watan daga zamanin sayyidina Abubakar ake zagin har yau har gobe matukar shi a na nan sai sun la'ance shi mm. sai sun la'ance na Aisha sai sun la'ance sayyidina Umar sai sun la'ance sayyidina Hassan cikin mm. hankalin sai kwanta a cikin birnin Kano ba ma na ba ma na ikan kasa har a cikin birnin Kano a ƙwaryar Kano ana yi ba wanda ya taba tashi yayi zage zage sai kaza sai kaza sai kaza tace na ji manzon Allah yana fada alhalin kasancewa ya ta tarin tana rungume da shi yana jinjingine akan jikinta haka yaqulu allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la ce lokacin da azali ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ta ji manzon Allah ke faɗa kenan wane ne yana na Aisha albarka take na ji manzon Allah na faɗa Allahumma ighfirli Allah kai min gafara wa yake faɗar wannan tare da cewa Allah ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma duk wanda ya san Allah yana yi ma Allah ta duk wanda ya san Allah yana yi Allah ta tawadu anki, duk wanda ga yana fita ya fada yana sake harshen sa wallahi tallahi bai san Allah Allah ba shi ya Allahumma ighfirli warhamni Allah ka gafarta min Allah ka jin kaina wa alhiqni bir rafiqil a'la Allah ka riskar ka saka ni a cikin mala'iku na sama manya-manyan mala'iku tare da cewa manzon Allah ya fito ko ai ba mamaki ko ba an ce wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali ba haka aka ce ba ko da yake ai ka fi salikai baki ɗaya kuma aka ce kai daga cikin su kake sun ka ce ai ba abin mamaki bane a hankalce ma miski ya fi jinin barewa amma daga jinin barewa ake hmm, fa innal nisa ba'du damil jazaa da ya ya za a dauki wannan ayi sa'annan kai wanda aka yi kuma ya tsanta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba inda rashi ya ya taba kai asali sai manzon Allah ba haka bane saka da gani haka ne <laughs> sallallahu alaihi wasallam babu du'a il aid lil marid yake babin da ke bayanin in wanda yaje ga da dubiya dubai mara lafiya addu'a da zai yi wa qalat aishatu bint sa'd an abiha allahumma shfi sa'dan qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aisha yar sa'ad ita ce take fada game da mahaifinta da take gaishe shi sai allahumma shfi sa'dan Allah ka warka ka ba sa'ad lafiya Allah ka warkar da shi mahaifinta kenan take qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ake har addu'an da za ka yi kana faman ka samu wani ne manzan Allah ya faɗa hmm. wanda ya fito daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka saka shi aka kera shi daga zuciyar manzan Allah ya biyo ya fito masana'anta daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk malaman duniya duk bayan Allah na gari da wanda ba na gari duk su hadu ba su isa su kero harafi ɗaya da zai daidai da wanda ya fito daga harshen manzan Allah hmm. afala taqilun hmm. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا an karbo daga dana Aisha Allah ya kara masa yadda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yazo dubiyan mara lafiya au utiya bihi ko aka dauko mara lafiya aka kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai azhibil ba'sa rabban nasi اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azhibil ba'sa Allah ka tafiyar da tsanani rabban nas ubangijin mutane ishi ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu waraka sai warakarka shifa Allah ya yubadiru sakama barakar da baya barin komai har mace kira ba zai bari ba ko Allah madaukakin sarki dan albarkar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mara lafiya muna roƙonka muna tawassuli da imanin da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imanin da muka yi da kai da san da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka warkar da shi Allah azhib al-bas رب الناس عزي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Allah ya ba ki lafiya وقال عمرو بن ابي قيس وابراهيم بن قهمان عن منصور عن ابراهيم وابي الضحى اذا اتي بالمريض وقال جرير عن منصور عن ابي الضحى وحده وقال اذا اتى مريضا هو نيد روايه باب وضوء العائد للمريض ce babin da ke bayani in bayan Allah na kwarai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je dubiyan mara lafiya da ya ga zazzabin yayi tsanani zafi yayi zafi sai manzon Allah ya alwala kyaurar ragowar ruwan sai ce a dauka a zuba masa ruwan da manzon Allah ya kamfata ya ebo ya alwala hannun manzon Allah da ya saka yatsunsa haka a cikin shaurar ragowar ruwa bai shige ruwan aski ba ko sai da mutum dubu da nawa suka yi alwala albarka ko wannan ruwan dan an ce an dauka an zuba mutum ya samu lafiya sai mutum ya shakka قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض حال كسن وانا مر لا الواو واو الحال كده اي ينظر اعراض الحال يا كنت لو كتي ده زام سيد سكون جند كو اي في سيد في انسلمون انتما ده حتى مسألولين في الأوسط ya ya iradi yake yaya matsala kake a hankali ana yi a hankali ana in Allah da sai ka gari da iradi ne kawaidoji ne na nahawu da Sar, da balaga da mai duk ba wahala da su ba inna ma hanyar da ka bi wurin koyace. ne aka bi da kai doguwar hanya mm. tare da cewa da zaka bi gajeruwar hanya da eh, hanya zaka ga zaka iya da ikon Allah mm. wa'annan karatutuka da muke yi kada ka taba tsammani cewa suna zuwa banza wata rana wallahi insha Allah mm. a ƙwaryar kan na duk abin da za a yi magana na addinin musulunci sai ga almajirin darul hadisi yana da na cewa sai ga an nemi ina kuce ina wane ina wane amma yanzu kana gani kamar haka yake tafiya haka yake tafiya wallahi wa ana maridun yace ba ni da lafiya lokaci fatawadda'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala fa sabba alayya sai ya dauki ragowar ruwan ya zuba mashi aw qala tubbu alayhi ko ba a cewa manzo Allah ya dauke ruwan zuba masa fa aqaltu yace sai ya farfado fa qultu ya rasulullahi sai nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yarithuni illa kalalatu ai ni gashi zan bar duniya ba ni da 'ya'ya da za su gaje ni sai ko ko ko ko فكيف الميراث يا يا ذا عرب قالوا فنزلت آية الفرائض زي الله يسوكر آية babu man da adraf il waba'i wal humma yace babin da ke bayani wanda ya addu'a Allah ya ɗauke annoba da ke cikin ƙasa ko gari ya kai ta ya jefa ta daji قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال إذا عند من الله صلى الله عليه وسلم كهجرة كإسو مكة saboda rashin dacewan yanayi sai sayyidina abubakar da sayyidina bilali suka kamu da zazzabi mai tsanani قالت تتي فدخلت عليهما sai ta shiga wurin sayyidina abubakar da sayyidina bilal kilin kilin da suke gaishe su fakultu sai ta ce ya abati kaifa tajiduka ya baba ya ya wa ya bilal ya bilal kaifa tajiduka ya ya ya ya nabi ya yau qalat tace wa kana abubakar idza akhadhathu al-humma yaqulu tace abubakar in zazzabi eh tsanani sai yace كل امرئ مصبه في أهله والموت أدنى من فراش نهله يجي قوة زي واي غري أشكين إيالانسا أنا إنا قوانا بركة دا أصبا وانا يجيسا يفتا الحال كسن شوا بسن شوا رنن دي متبا وكان بلال إذا قلع عنه يرفع أقيرته فيقول يتي بلال كما in ya zazzabi zazzabi zazzabi mm. in aka dan yayi masa ya ga ya samu ya dan sarara sai ya fadar wani abu sai ce ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hay wa hawli izhirun wa jalil mm. wa hal aidan yawman miyaha mi jannati wa hal yabdu wal shamatu wasfi mm. sai ya tuna da maka yace laita iri hal abitanna laylatan yace ina ma nake ina na san ko wata rana zan je in kwana in kwana cikin ciyayin in da da da da dalil ma'ana wayannan ciyayi makka ake samun su yana fata ina ma wata rana zai koma makka yace wa hal arjan yawman yahin janna wata rana kuwa zan iya zuwa wurin zan ga kogi ko ruwan janna wa hal yabdu walli shamatu wa kafin wata rana zan ga dutsen shama da kafin ma'ana yana begen yayi zai ga makka قالت قال يتي قالت عائشة أنا عائشة تتي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته تتي سينا زور من ذا الله صلى الله عليه وسلم سينا باشي لاباري نتي غا حالين دي كفتي غا حالين دسكي تجي فقال سينا ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم حبب إلينا المدينة ka hubbina makka hmm. ya ga suna begen makka kenan sai manzo Allah ya addu'a ce Allah ka saka mana san madina kamar yadda muke son makka hmm. au ashadda ko ma sama da haka wa sahihha Allah ka saukar da lafiya a cikin madina hmm. wa barik lana fi sa'iha wa mujjiha Allah ka saka mana albarka a cikin sa'in madina da mujjin madina wal qulhuma hummaha faj'alha bil juhba yace Allah ka cire zazzabin da ke cikin ƙwaryar Madina ka kai ta Jufa dan gefe wajen gari mahallin shahid ke mu ma muna tawassuli da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk annoban da ke cikin ƙwaryar Kano da ƙwaryar da duk kasashen musulmai Allah ka cire su ka jefa su بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب littafin likitan yin gama marasa lafiya aka zo likitanci saboda ai an san cuta cuta ta ka kashi nawa a kashi biyu ne na gangan jiki da na mun gane ko cuta kuma ta zuciya ta kafi kashi biyu ta shakka da shahawa na jina da liwati da sabon Allah duk cuta ne duk zaka ga alqur'ani ya kawo su zak ya zuba mun gane ko to dangane da likitanci ko likita cuta sun kasu kashe uku akwai cutar da kowa zai iya magance ka akwai cutar da sai waɗanda suka je suka koyi likitanci suka kware akwai cutar da duk likitocin duniya sai mata kaɗan sai annabawa da manzannai sai manzan Allah mun gane ko suruta sun kasu kashi uku akwai cutar da kowa mahaukaci ne mara lafiya ne dan yaro kankani ne namiji ne mace ce malami ne kowa ne ko jahili ne zai iya makaiki zai iya ta kansa Allah waɗanne shuruti wata cuta ce kowa zai yi magance maka Allah akbar da yunwa da mai da cikin ruwa da mai da gajiya da mai eh ah. <laughs> duk sa'an da ya samu da yunwa ya samu da rashin lafiya sai ya je asma mamoriya <laughs> sai ya je titin hospital duk wanda cuta ta yunwa ta kama shi ko dan yaro ne kankan Allah ya saka wannan likitancin kwarewan a cikin ɗabi'an dan adam misali dan yaro dan jinjin dan yaro kankan yanzu yanzu zai fito daga cikin cikin mahaifinsa bai je college ba bai je kulliya ba bai je tsangaya ba bai je makaranta ba bai je wajen bai je ko ina ba yanzu yanzu aka haifo shi da an kama nono an sa masa baki sosai ne ya je makaranta ne koyi wannan duk dan adam ko aljani ko duk dan adam ko dabba in ta kamu da rashin lafiya na jini na yunwa ka san me yake magani sai yunwa sai ka je ka nemi sai mutum ko yaro ne kankani ne jahili ne mahaukaci ne ya san tuwo na maganin yunwa mm. a shi ma ne ya yi a da ya kamu da cuta ta kishin ruwa ya san ba sai ya je likita ba sai ya je titin hospital ba sai ya je asma ma dole ba sai ya je a a ya san ruwa na maganin kishi da sanyi ya kama shi ya san me zai kore sanyi da zafi ya kama shi ya san me zai kore zafi ba haka bane wannan kowa ya iya wata to saura mataki na biyu na rashin lafiya duk dan adam da zai kamu da rashin lafiya wani abu ne sayan abu biyu ne akwai in yadda ake son lafiya kananan duk sa'an da wani abu ya karu kan abin da ake so za samu da rashin lafiya duk sa'an da wani abu ya ragu za samu da rashin lafiya duk abin da likita zai yi ne ya auna dama likitan shi ne ka san rashin lafiya menene sababin wannan rashin lafiya me zai magance wannan rashin lafiya mun gane ko ka san sababin wannan cuta ka san cutar sannan kuma menene maganin da zai magance wannan cuta shine kwarewa cikin likitanci mun gane ko in ba ka kware ba wannan ba yadda za a yi ka magance wannan shine likita sai bincika ya gani tabi'ar ka ta karu ko ta ragu in karuwa ta yi duk abin da zai maka magani zai baka ya rage abin da ya karu don wannan da ya karu shi ya ba ma cuta in raguwa ta yi duk abin da zai zai daga wannan abin ne raguwa ya kawo abin da ya ragu din shine sababin cutar sai a tsara masa mun gane ko sa'annan kuma duk cutar da za a iya a magance ta da abinci ba za a je a nemi magunguna ba dan magani kamar yadda yake aiki kuma yana cutarwa kowane magani mm. in magani ya je bai tarar da cuta ba sai ya zama mai in ya je tarar da cutar ba wacce ta dace da shi bane sai zamo mai yasa duk sa'an da aka gane aka gano cewa a hana mutum yin kaza zai ba shi lafiya wannan ya fi a kawo magani a bashi a sa mutum yin kaza zai ba shi lafiya wannan ya fi a kawo magani a bashi duk kowanne ne dai za a iya samu duk Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa dan adam ya halice shi tsakanin gangan jiki da rai gangan jiki Allah ya ba wa'ansu cikin bayansa kwarewa mm. aikin likitanci duk tajriba shi an gwada an ga kaza na bada lafiya kaza na bada lafiya kaza na bada lafiya mm. an gwada an gani shi nan yace ma ka sha ka sha amma har abada kada ka taba tsammani cewa magani da kansa ko zatin sa tabi'a sa shi ke bada lafiya mm. a'a ka sha magani amma ka tabbatar da cewa sai in likitan likitoci ya ga dama ka samu lafiya shine Allah na an gane ko ba mace tsakanin kai da bature bature ya dogara kan magani maganin shi kansa ke yi to ya yi kuskure kai kuma zaka sha maganin amma ka san cewa sai in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba duk magungunan duniyan nan wallahi sallahi ba za su yi ran da duk kaga an baka magani ka sha ka samu lafiya da sauran rayuwa in kana da shauran rayuwa duk abin da nake ya kawo aka baka in Allah ya da za ka samu lafiya amma har aka ce ciwo ne na ajali da likitan da ke dubanka da magungunan da za a kawo maka dukkan nan sai su zamo akasin abin da ake hmm. maimakon magani ya baka lafiya sai ya dada maka rabi. maimakon likita ya natsu likita kansa sai ya ruɗe dan shekara talatin ya san ga maganin gabin da ke gashi ya zo an ya ciwa mun gane ko to sai eh suka ce inna ma anka fa kullu tibbin nafi'un aw lam yanam fa tibbu min adwa'ihi wai in mutuwa bata zo ba duk kokarin da aka yi aka yi maka kokari aka baka magani sai ga Allah ya saka samu lafiya amma har mutuwa ta zo ranan mutuwa duk maganin da za a baka taimakawa zai ka mutu rannan maganin zai canza hanya zai canza aiki maimakon ya sa a rayu rannan maganin mutuwa zai sa aiki sai a kawo wannan a baka a kawo allura a kawo kaza likita kansa ya rude a zuba wannan a yi menene da menene hankalin likitoci duk da rikice su rasa da za su yi a'a rannan likitan likitoci ya ce ku yau aiki ya fi karfin wannan aiki ya fi karfin yau tafiya za a yi ranar lahira kuma aka ce ranar tafiya lafiya ranar babu zama duniya duk inda ka je ka je ingila ka je amerika ka je faransa ka je arabiya duk inda ka je wallahi tallahi taimakawa maka za su yi maza maza ka je lafiya ba sai yadda za su yi kuma su dawo da kai duniya dan lokacin ka ya kare numfashin an kirgi an kirgije an kirga numfashin rayuwarka duniya arzikin da za ka ci an gama ba inda ya saura kuma ba ka da makami duniya sai lafiya to duk inda aka je da kai wallahi sallahi sai ka mutu mun gane ko to waɗannan cuta da suka danganci likitanci to zazzabi ya kama ka rashin lafiya typhoid ne ko cholera ce ko menene da menene ciwon ciki ne kumburin ciki ne menene da menene wannan ya fi karfin a ce kowa zai iya magance shi mm. wannan sai ka je ka nemi kwararren likita sai ka ga hanya za ka kama hanya kuma mamuriya sai ka je cikin hospital sai an nemi wani ne da wani ne baki daya sa'annan su zo su natsu su bincika sa'annan su san menene zai magance wannan mm. dangane da yadda suka kware a ciki sai Allah ya rufa asiri sai a samu lafiya to mataki na uku Allah madaukakin sarki ya ce banci annabawansa da manzannansa ne kadai za su iya magance wannan ta da ke cikin zukatan mutane na hasada da na gillu da na ƙarya na zina na liwati na cin riba na yankin nama mutane na barna duk waɗannan turuta ne suka yi katutu a cikin zukatan mutane sun fi tsananin da ke tare da su ya fi kwadara ya fi menene ya fi menene ya fi menene baki ɗaya mm. waɗannan kuma menene maganin su eh? sai ka bi hanyar annabawa da manzannai sai ka bi sahun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai nuna maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi da likitocin duniya duk Allah ya sanar da su su san jinyaki gangan jikin dan adam amma zuciyar dan adam in ma in bijiran da yake tsanani yafi muhimmanci a cikin dan adam a'a Allah bai ba su wannan ba za su yi da zuciya za su yi zuciya na bugu ga yi kaza amma me zai sa zuciya ta tsarkaka su kansu su ba su tsarkaka ba za su iya sa zuciyarka ta tsarkaka za su iya suwa kere suwa ke kere keren maka a duniya duk suwa suke haddasa barna kere keren makamai da barna da ayi kaza duk ina ake koyowa da ake zukatan suna da tsarki da tsarkaka har abada ba za su yi zalunci ba duk inda ake zalunci ba za su taba zama lafiya zaman lafiya yana faruwa ne da adalci shi yasa in zalunci ya shiga wuri kar a taba tsammanin cewa wai za a samu su zaman lafiya ainihin zalunci cuta ce a cikin zuciyar dan adam waye zai yi san inda yake to sai ka sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya maka yi kaza kar kai kaza yi kaza kar kai kaza shi kenan sai ka samu lafiya mun samu matakai guda uku kenan ko akwai cutar da kowa zai iya magance maka kansa har dabba akwai cutar da sai waɗanda suka kware a cikin likitanci akwai cutar da duk likitocin duniyan nan sai dai su tsaya to irin waɗannan turuta in suka zo yaya za a yi mutum ya girma lafiyarsa ta ƙare amma ana son a bashi lafiya a yi al'ura, a bashi magani duk ba zai yi ba mm. a'a abubuwan da ake komawa gare su ne habbatu sauda man habbatu sauda zai zait zaitun nan akwai ayoyin ayati shifa fatihatul kita a karanta masa cikin fatiha guda bakwai cikin ruwa ya in Allah ya inna rajiya ne zai samu lafiya in ajali ne ya zai lafiya cikin ne amma dan allura magunguna menene da menene waɗannan abubuwan da suke magancewa ya kare a jikin ba abin da za su magance ba abin da za su ne mm. ya saura shine a karfafa maka imanin ka mm. samu karfin hali zuwa ka ka hadu da Allah na madaukakin sarki ka samu guzurin lahira da mm. shine sai ka koma ayatu shifa alqur'ani menene لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جوت أهد جوت إن لا لعك إذا أن سوك مثلا القرآن سيا مثلا سيا رجل تجيش باكي سيا وتشوتا ذات سيا قرآن يكاس ما يكاس ما زي بعض تنسى القرآن بزي ما قد تسبع تو مي يفاروا kana bukatar natsuwa tana bukatar natsuwa an bar natsuwa tanki ne mm. duk shakkiyancin na mutane suke a ah, muna kallon su muna ji muna mai da mai a'a ba inda muka nufa ba kenan mm. wallahi tallahi ba inda muka nufa ba kenan mun nesa an kauce hanya mm. ana bukatar natsuwa cikin ibada sallah da kake gani hamsu salawat din nan kana bukatar jin kiran sallah wanda zai jawo zuciyarka kana bukatar sallah bayan limamin da zai sallah ya ratsa zuciyarka kana yin haka har kwana 40 zaka fara samun nutsuwa a cikin sallah sa'an nan yanzu ba muna karatun Buhari ba shekara hudu kenan ba kowa ya san muhimmancin karatun hadisi kowa ya san muhimmancin ilimi kowa ya san cewa zaka iya yin ilimi to muna marhalar da ke gaban mu kuma a samu nutsuwa cikin karatu mm. muna karatu a natsi ana fahimtar abin da ake fahimta sai kaga kowa sai ya ƙara ƙarfi har sai ya ƙara karuwa a cikin zuciyarsa lokacin in ka zo ka karanta fatiha ka tofa a cikin ruwa ko ka karanta mara lafiya fatiha ko menene sai ga Allah da panadol da dukkan magungunan da zaka sha a duniya da addu'ar da zaka yi wane magunguna suke baka lafiya sai da ganin ah, damarwa da maganin da zaka sha jinyar da zaka yi da mai addu'a da zai maka duk sai in Allah ya ga dama mm. ko a ana cin karshen Allah ne da ah. to kuma eh, aka ce wani nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un alqur'ani waraka ne gaba dukkan cuta babu cutar da alqur'ani ba zai iya warkar da ita ba to amma wane ne ke da wannan nutsuwa, wannan yana cin haramun wannan yana kaza wannan yana kaza sallah kanta mun kasa samun nutsuwa a ciki balle a zo a nutsu a cikin ilimi a zo a natsu a cikin bin sunna sai daga zuciyarka ta zo ta baka cewa duk abinda Allah ya fada haka ne duk abinda da manzon Allah ya fada haka ne ya fi karfin ya saba to amma ka tashi an tarbiyyantar da kai kan panadol aspirin rasenol ne da kanka da duk rashin lafiya ka maka farkon inda zuciyarka za ka za ta nan ba hana ka nemi magani ba an baka izini amma zuciyarka tafi karfin komai da ga Allah Allah tafi karfin komai da ratar ga Allah akwai malamai akwai mutanen da suka kamu da rashin lafiya duk jinyar duniya sun likitoci suka ce wannan ciwuta sai mutuwa suka koma makka suka zauna ban da ruwan zamzam ba abin da suke sha daga baya aka samu lafiya aka koma wurin jinyar suka yi mamaki ai har yanzu baka mutu akwai babban malamin da ya kamu da cuta kafarsa duk jinya ai a Suriya aka kasa